masu kallon mu ta mu a nan gidan talabijin na farin wata da kuma gidajen rediyon vision fm assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na canji leka gidan kowa shirin da haɗaɗɗiyar ƙungiyar ceton al'umma ta najeriya ke ɗaukar nayin kawo masu kallon mu da sauraron mu shirin canji leka gidan kowa shiri ne da kai nazari da tsokaci akan irin canje-canje da al'umma suke neman su ga ai musu a gwamnati daga sabon mulki abin da ya farraka daga tsohon mulkin ta fuskokin da za su inganta rayuwar jama'a da ya musu makoma da kuma fitar da su daga kangin rashin tsaro da kuma talauci da ya dabaibaye al'ummar najeriya yau ashirin canji daga gidan kuwa muna tare da gwamnan jihar sokoto alhaji ahmed aliyu sokoto wanda ya ziyarce mu domin yin tsokaci akan yadda ya tare da gwamnati a sokoto da matakan da ya ɗauka wurin farfaɗo da bukatun da al'umma ke so da kuma tsara abubuwan da za a yi a gaba domin al'ummar jihar sokoto su mori lagwada ta demokradiyya gwamna ahmed barka da zuwa shirin na canji gidan kowa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu a kwanan bayan na ziyarci sokoto inda na ji ana yi maka wani kirari ne za a ce ko faɗakarwa ce wai ah, kuɗi ko aiki ina ganin ya kamata mu fara wannan shiri da maganar shi me ake nuhi da kuɗi ko aiki a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim zan soma da godiya ga Allah wanda cikin yadda ta da amincewa ta yayya da kuma amince ga kawo ziyara wannan gidan a talabijin da rediyo mai faɗakarwa kuma wanda mutane ke saurare ko'ina ina a faɗin wannan ƙasa har da ƙasashen da ke maƙwabtaka da mu wannan sai mu ƙara godiya ga Allah a wannan kalma ta ko kuɗi ko aiki ta samu asali lokacin da muke yi neman zaɓe Bani 'yan mantawa a ƙaramar hukumar mulki ta isa mun je yakon neman zaɓe ma'aikata ke magana a kan an karɓa ma ma'aikata bashi na baburan hawa sannan an tara kuɗin kuma kuɗin sun yi ko ƙasa ko sama wasu ma baburan da aka sau ana kyautar zaton maimakon ba ma'aikata an ɗauke su an ba 'yan siyasa domin su zaɓi jam'iyyar adawa mai mulki a wannan lokaci watan jama'iyyar pdp haka kuma an ci gaba da ɗiba kuɗin ma'aikata domin ganin za a farfado da harkar ilimi a faɗin wannan jiha shi ne ga musu to a gwamnatin da ke tafi gwamnatin ahmad aliyu in allah ya sa aka zaɓe ta to abu ɗaya ne ko dai a ga tarin kuɗi ko kuma a ga aiki amma lallai bai yiwa ba kuɗin mutane kuma ba a musu aikin komi ba daga nan ne wannan kalma ta taso kuma insha Allah har yanzu muna bisa ga wannan kalma din to an share kwanaki 100 da 'yan kai tun da aka rantsar da kai a matsayin gwamna na jihar sokoto shin za a iya cewar ka fara aiwatar da ko kuɗi ko aikin ne in ka fara kuma a wani bangarori ne za a ce e ko kuɗi ko aiki ne ya fara tasiri eh, eh, ai ba a yi ko kwana talatin ba wannan kalma ɗin ta ko kuɗi ko aiki ta soma amfani lokacin da muka zo gidan gwamnati muka ɗauki rantsuwa a ranar 29 ga watan biyar ba a biya albashin ma'aikata ba sannan ba mu tarar da kuɗin da za su biya albashin ma'aikata ba amma cikin yawa ta ubangiji nan nemi su bankuna su tattara dukkanin kuɗin da ake samu a gani ko da zai biya albashin kanin hukumar mulki da kuma a jiha allah ya sa waɗannan kuɗin ba a biya ba to babu abin da ya rage gare mu illa mu biɗi su bankuna su daga ƙafa ba su ba mu bashi ba amma su karɓi abin da ake kira overdraft na 'yan kuɗi suka zo su zare domin a biya ma'aikata albashinsu shekara hudu suka gabata wannan lokaci ne kawai ma'aikaci ya samu yin sallah tare da biyan shi albashi aka zo aka biya albashi kuma sauran kuɗin da na rage aka sake ɗora su a kan biyan albashi na tafi aka fidda kuɗin da kawai za su biya ruwa wuta da magani asibiti lokacin da na shigo gidan gwamnati bayan na ɗauki rantsuwa shantar ga wata na shigo gidan gwamnatin jiha ba wutar lantarki an yanke wuta kuma ba da wuta ta yanke wuta saboda dimbin bashin da ake bi amma muka yi yarjejeniya da ita na cewa ta yi haƙuri an samu canji da da ubangiji abubuwan da muka shari'a tare da ita za mu tabbatar da cewa an biya su in ban da kuɗin ruwa da kuɗin wuta da maganuka asibiti ba abin da aka yi har bayan sati uku shi bani dama sauran kuɗin da na samu na allocation na watan shidda aka cire kuɗin wancan wata kuma aka sake albashi sha tara ga wannan wata abin daga tarihi an daɗe ma'aikacin jihar sokoto bai san da shi ba akan biya shi albashi ne kawai in wani wata ya ƙare wani ya shigo ya kwana goma ko kuma sha biyar kuma ga lokacin akan biya albashi ne kamar da aka ɗaga foliyo a biya wannan ma'aikata a biya wannan mataki na albashi a ɗage a biya wannan tun da ko har cikin kwana talatin gwamnatin jihar ta daidaita albashin da aka kasa daidaitawa bayan shekara hudu to kalmar ko kuɗi ko aiki ta soma aiki tun ga biyan albashin ma'aikata to wani bangare ne kenan na kuɗi ko aiki domin idan alal misali kuɗi sun fita kuma ba a ga abin da aka yi da kuɗi ba to ne mataki ka ɗauka ko kuma me za ka yi a ai akwai kure ka bari sai an yi ɓanna ka ɗauki mataki ni dai kamar yadda ka sani sha'ani na ƙididdiga da tantance kuɗi nan ne layin da na shahara kuma na samu ah, digiri na farko akan wannan na samu digiri na biyu akan wannan kuma hannu zuwa ne digir-digir wato phd akan wannan ba ma account na jihata ba ina da certificate ta binciken kowane irin account a fadin najeriya kuma in ba da rahoto a kan shi kuma a amince da shi saboda ina da kwarewa a wannan bangare duk wani mataki da ya kamata a ce na ɗauka in tabbatar da cewa kwabo na jihar sokoto bai fita ba sai da tantance shi na ɗauka zan ba da misali ga abin da kama ga samun tsabtataccen ruwan sha a jihar sokoto lokacin da na karbi gwamnati akan ba da kuɗi fiye da miliyan 236 domin a samu ruwa a jihar sokoto kuma kulla ba ta biya kuɗin sabulu ba jalkar ruwa akan seta akan 250 zuwa 200 amma bayan mun tantance mun samu mutane na amana mun sa su a matsayin 'yan kwamiti abinda muka fara da shi miliyan 80 kuma har bisa ga yau akan miliyan 80 ne ake sayan alam a sokoto a ba da kuɗi a sai gas a ba da kuɗi a sai duk wani abu nau'i da ake iya canzawa a samu ruwa maimakon naira miliyan 200 da 60 da wani abu kuma ba a samu tsaftaccen ruwa ba mu koya da kuɗin su fita ba bali a ji su samu tangar a sai an tantance ne an sa abin da gaskiya sannan ya fita wato mutane za su ta mamaki cewar irin wannan abubuwa suna faruwa a gwamnati cewar a zuba makudan kuɗaɗe ko a yi aringizon kuɗaɗe domin gudanar waɗansu ayyuka a fitar a yi aikin kuma ayyuka ma ba a yi su ingantattu ta yadda al'umma za su cin moriyar aringizon kuɗaɗen da aka yi ba shin wani canji kake da tsarin kawa ko ka fara kawa a jihar sokoto inda mutane za su gani a zahiri kuɗin da aka fitar za a yi abubuwan nan na farko ba a yi arin gizo a kansu ba kuma na biyu a tabbatar da cewa abun da aka yi da kudin ya zama ingantacce kuma mutane sun tabbatar a zahiri to alhamdulillahi kamar yadda na faɗa a jihar sokoto ba mu da buƙatar mu faɗi cewa mun yi aiki ko mai aiki ba bayan na shigo a matsayin gwamnan jihar sokoto na shigo da abin da ake kira roadmap kuma na shigo da agenda waton ƙudurori har guda tara dukan da bi ƙudurorin na da fito da su in abin da gaba garan in road roadmap in hanyar arwatar da shi ah, dukkanin ayyukan da muka aji su sokoto mun bi shi tare da sa kwamitoci ƙwararri ba ba wani mutum ɗaya da ke cewa ya san kowane fanni idan kana son ka yi aiki kuma a cin more aiki kuma a tabbatar da aiki sai ka bi tsari tsari na farko lokacin da ɗauko wannan ƙudurorin da ke garin guda tara sai na ɗauko littafin alƙawallin da ni yi ma mutane yakun neman zaɓe na fara da albashin ma'aikata ni ma'aikaci ne na yi aiki hannu kaurin da kamata a cewa na aji aiki sannan aji aiki sai ni dibi me ya albashi yake ciki na farko na fara dibi tsabagen yawan albashin jihar sokoto ban yarda da cewa yawan albashin da ake biya a jihar sokoto lalle lalle albashi na tsabtacce ba ne na biɗi ƙwararri muka zo na tare da suwa ina gaya ma daga lokacin da muka shigo gidan gwamnati zuwa yanzu a matakin jiha matakin ƙanin hukumomi matakin malaman makaranta mun fitar da kuɗi ƙari naira na gugan naira naira miliyan 530 waɗanda ake zambar gwamnatin jiha a cikinsu sannan mun samu gane kusan ma'aikaci dubu biyu zuwa dubu uku waɗanda ke ansa albashi da wuri ɗaya idan kai la'akari da lokacin da muka shigo albashin da muka biya na wata hudu yanzu da albashin da muka gada kuɗin nan sun kama yadda naira biliyan biyu waɗanda ƙari ne a cikin albashi na biyu abin da fi addaba al'ummar jihar sokoto tsabtar gari kafin mu shigo gidan gwamnati in za a yi baƙo a jihar sokoto jadawali ake yi idan ɗauko mutum daga airport kada abi wai. don allah kada abi emir hayya don allah bi hanyar bypass waɗannan wurare wurin da tulin shara ya yawa ne a jihar sakkwato ba a kosan abi sai diba ni gani wane ne zan nema wanda zai taimake ni na aika gurin gayyata ga mai girma jarman sokoto alhaji umarin kwabo ee kuma ya karba gurin gayyata cikin wata na farko wannan mota inda ake doka wadda ake kira a tifa mai taya shidda ko su na cimta mai taya hudu ko takwas sai da aka ɗebi tifa share dubu ɗaya da da ɗari bakwai tamanin a cikin garin sokoto kaga da ban biɗi ƙwararre wanda na sai na wannan aiki ba ni ce in yi shi ni kaɗaya ba za a cimma nasara ba ina gaya ma a faɗin jihar sokoto yanzu ba wai yawan share ba har mutane muna da masu yawo da keke on standby masu cimma inda aka zubar da wani abu a kwashe a wuce domin a tabbatar da cewa a tsabtace birnin jihar sokoto na uku nawa al'ummar jihar sokoto alkawalin cewa da ubangiji idan aka zaɓe mu za mu gina sabon jihar sokoto sabon jihar sokoto nan ba ina nufin a yi gine-gine ba sabon jihar sokoto mai alkawali ta cika mai ganin girman jama'a sabon jihar sokoto wadda tana iya shiga tare da tsaranta a fafata da ita a fadin najeriya idan ana magana jihar sokoto ba ka da zamfara idan kana magana jihar sokoto ba ka da kebbi idan ana magana jihar sokoto ba ka da irin jihohin da ka tasowa yanzu amma irin kaduna irin kano irin naija irin jigawa kana hada su abinda nake nufi idan ka shiga jihar kano yau za ka ɗaga kai kana kallace kallace kaga abin da ke burge ka haga abin sha'awa idan ka shiga a jihar kaduna za ka ga abubuwa na ban sha'awa na abubuwan da aka yi to alhamdulillahi a yanzu a jihar sokoto cikin wata uku na farko an waye gari mutane na zuwa wurare wurare ana ɗaukar su hoto suna tambayar wace ƙasa ake wani ya ce london wani ya ce paris alhali jihar Sakkwata ce muka fara gyarawa idan aka baka aiki a jihar sokoto da gudu akai da an san ko ka karbi aiki din ba za a biya ba to yau kamar na faɗa mutane watannin da muka yi uku a faɗin jihar sokoto mun yi sabon titi guda goma ko mun kammala shi duk hanyoyin da ake shigowa a cikin jihar sokoto mun yi sabi wadda ake kira welcome to sokoto aikin da muka gada cikinsu mun kammala kusan biyu mun sai motocin sufuri mun yi abubuwa da dama ba wani mutum ɗaya wanda ya aiki a jihar sokoto kowane ne wanda a halin yanzu shina bin jihar sokoto kwandala ɗaya a matsayin bashi ba wani ma'aikaci da adda wani kilam ko kuma albashi wanda ba a biya shi ba a cikin jihar sokoto sannan ba wani banki ko wani institution daga cewa an je an ciwo bashin kwabo a jihar sokoto wannan shi ya nuna cewa tabbas mun aza sabon tubali na sabon jihar sokoto mai sauraron jama'a mai ma jama'a aiki mai cika musu alkawali kuma mai ba jama'a hakkinsu ka yi magana akan abubuwan da aka tsara wa ma'aikata da more da suka fara samu ko suka fara ci a sabon gwamnatin sokoto amma shi talan kayo wanda ke daji menene aka yi masa wanda zai ce eh lallai an samu canjin nan da ake ta ikirari ko ake fata za a samu ai ina ganin nan ne gwamnatin jihar sokoto ta yi fice domin zancen da nake ma yanzu jihar sokoto muna da rumfa wadda talaka ke jiha kuri'a rumfa dubu uku da ɗari tara da tis'in da ɗaya wa'annan rumfunonin sun bambanta akwai rumfa ɗin da ake samun mutum talatin masu jiha kuri'a wani wuri hamsin wani wuri ɗari wani wuri ɗari biyu wani wuri maha ɗari biyar amma dai ga yanzu dukkanin waɗannan runhunonin a jihar sokoto runhuwa dubu uku da ɗari tara da tasa'in ɗaya mun da abinci shinkafa masara gero ba wata rumfa komi karancinta da za ta samu ƙasa ga buhu talatin kuma kyauta sannan mun fitar da tsari wannan tsari ɗin tsari ne wanda ba a taɓa ganin irin shi ba maimakon aji a samu ɗan kwangila a ba shi aiki ya je so abinci a'a cikin talakawan an ka zo akwai mai sana'a gero akwai mai sana'a masara akwai mai sana'a shinkafa shi ake kira nawa ne ake sai da shinkafa a kasuwa ana sai da jaka akan dubu arba'in da ɗaya ko arba'in da biyu to an ƙara ma dubu biyu a sama ka je ka so shinkafan nan ka kawo akan ba da kashi tamanin ga wanda zai sauwa idan ka kawo aka auna bisa sikeli aka tabbatar da abin da ka kawo ya cancanci abin da aka baka a biya ka saurin kuɗinka wannan abincin an gama tara shi tsaikon da muka samu wajen fara rabon abinci gwajin tarayya ita ce ta yi majohi alkawali za ta ba mu masara buhu dubu arba'in da hudu kowace jiha tare da ɗebe mana kuɗin nan a cikin shekara biyu watan wata 24 kowane wata za mu biya ni a fanni na ba biya za a yi kyauta zan bayar wanda na saya kyauta ne wanda gwamnati tare ta bani kyauta ne ai da kuɗin talakawa ne za a ci da ɗebewa a biya har bisa ga yau bayan tsawon sati biyar da gwamnati tarayya ta yi alƙalin ba mu wannan abincin abincin nan bai shigo ba a sabili da haka ni dai a nawa fanni na dakatar da jiran gwamnatin tarayya mun fitar da kuɗi kuma mun sai wannan masara ɗin kuma a halin yanzu an kawo kashi saba'in a cikinta kuma ranar talata da yadda ubangiji za a fara rabon wannan abinci da gwamnatin tarayya ta kawo sai mu aji kan bukata ta gaba kafin mu je tambaya ta gaba mai yiwuwa ne wani ya ce wace hanya aka bi domin a tabbatar da wannan abincin ya kai ga talaka kusan kamar ni ma tambayar da zan yi kenan eh ai mun fito da tsari kusan guda uku kowace karamar hukuma mun bi duk kwamishina kuma ba gwamna shawara ko wani babban jami'an gwamnati amma ba wanda ya fito daga wannan karamar hukuma ba haka kuma za a hada da caman na karamar hukuma za a hada da ciyaman na jama'iyya za a hada da wakilin uban ƙasa za a hada da dattijawa guda biyu sannan daga ƙarshe mun zo a cikin mu mun ɗauki malamai na addini masu tsoron Allah masu kwatantawa kowane kwamiti ya da malami ɗaya liman mai ba da sallah a masallaci wanda zai shiga tabbatar da cewa abincin nan ya ji inda talakawa na faɗa lokacin da ƙaddamar da abinci lokacin da aka zo yakon neman zaɓe ni wakilin jama'iyyar apc ne lokacin da aka zaɓe ni gwamnan jihar sokoto na zan gwamnan jihar sokoto ban mu hana ma kowane jinsi daga kowane irin fati ya zo araba abinci da shi ba a bashi wannan abinci saboda abinci na al'ummar jihar sokoto ne sannan ni a halin yanzu gwamnan jihar sokoto ne ba gwamnan jama'iyyar apc kawai ba to amma al'umma za su so su ji cewa a jihohi daban-daban an samu taɓargaza da badakalar da ake tafkawa a gurin rabon abincin nan wasu rubabbin abinci ake rabawa wasu a ce ana ba su abinci a cikin kofuna ko a cikin robobi da dai sauran labaru marasa daɗi da ke faruwa a waɗansu jihohi shin wani tabbaci ke akwai wani tsari ka gabatar ko ka fitar wanda za a tabbatar da cewa abincin nan ba rubabbe ba na kwarai ne za a kai ga jama'a sannan kuma ba a nuna bambanci na ko siyasa ko wani bangaranci ko wasu dalilai da suke kawa gurin nuna bambanci gurin raba tallafin nan ba ai tun daga farko muka aza tubali na kwarai ah, mun samu ɗaya daga cikin tijan da ke kwatantawa wani ambasada abubakar shehu wurno a matsayin shugaban kwamiti mun samu mutane gwargwado waɗanda ka kimanta amana a cikin wannan kwamiti ban mu biɗe 'yan kwangila waɗanda riba suke so su ci ba bale a samu matsala wajen rage mizani ko wajen ƙarin kuɗi sai muka bi al'umma ko lokacin da muka ba al'umma dama su abincin sun ji sanyi a rayuwarsu kuma sun ɗauki lalle sakkutun ce adda manufa ina gaya ma kowane buhu ɗaya da aka ɗauko aka kawo sai an bisa sikeli an auna sikeli shi sikelin na ya ba da yawan mudun da ake so a ba su a mudu ɗaya in ba ba za a aji balantana ɓatacce a'a ko ma yawan shi sai an diba bale ma kyawun shi kuma kamar na gaya ma wakilin 'yan sanda yana cikin membobi wakilin jami'an masu farin kaki yana cikin wannan sakataren jama'iyya yana cikin wannan ba ɓoyo mun kai ba mun yi abu ne sannan kamar na faɗa maka magan nan fa ga kowa sai ta faɗa in kuɗin yan aiki ga komi muke yi kai abin da ba daidai ba gaskiya asirin ka zai tuni akwai wani tsari da kake da na sa ido ga wa'annan da aka bai wannan amanar ta yadda wasu ba su laɓe cikin inuwarsu aka cutar da maras galihu ko maras gata a gurin rabon abincin na mutum da ka ce tsarin da kuka bi na mazaɓu ne wanda kuma na san a lokuta da dama ana ta kiraye-kiraye gare ku ku masu mulki cewa me yasa kuna rabon abinci sai ana samun wahala bayan gurin kai kayan aikin zaɓe ba a samun wahala tun da ka ce wa'in mazaɓun kuka bi shi akwai wata hanya ko ta hikima da za ka bi domin sa ido wa'anda aka ba amana a tabbatar cewa ba a bar baya da ƙura ba eh, ai mahi yawan abubuwan da ke sa shirarwan gwamnati ba su yadda ake so rashin sa'ido na farko banda waɗannan wakilai da an kasa na jama'a baki ɗaya gaskiya na sa wasu waɗanda za su sa kamar yadda ka taɓa ganin na ya burtu na hauke kinafim na je asibiti na diba abin da ake da kaina kuma ina tabbatar ma da cewa duk wanda an kama bisa ga rahoton da nake bida a samu zai gwammace ma da ya sani da bai shiga cikin rabin wannan abinci ba ai cikin yakun neman zaɓe na na faɗa na yi rantsuwa da allah da ya halitta da yadda ta da amincewa ta ni ba zan ci amana al'umma jihar sokoto ba sannan da sani na ba zan bari a ci amana al'umma jihar sokoto ba to yanzu mu leƙa maganar a gajiyayyu ko mabukata akwai labarin da muka samu cewar an wani tsari na ba gajiyayyu ko mabukata ko marayu waɗansu haƙoƙi a kowane wata shin yanzu da yake a da an ce an dakatar da wannan tsari saboda rashin kuɗi ko waɗansu lalurori dai a wannan da ka karɓi ragowar mulkin an duba wannan ɓangaren ko an duba mai aka gano kuma mai kai to ah, ɗaya daga cikin sirukan da suka taimaka min na ƙara samun karɓuwa al'ummar jihar sokoto ce al'ummar jihar sokoto da ni cewa zan ɗora inda na ya tsaya sarkin yamman sokoto lokacin da ya mulki a jihar sokoto na farko ya bar gidan shi buɗe ya saurari al'umma sannan shi ba mulki a jihar sokoto ba jagoranci ya yi wannan ya tuna min da duk lokacin da na je iye ko neman zaɓe sai in ce inda baba alu ya tsaya nan zan ɗora hannu ƙalubalance abokin tafiyata ina son idan ya tahiye ko neman zaɓe ya rantse mutane duk inda mai gidan shi ya tsaya shi ma nan zai ɗora kalmar ta yi mishi faɗi sosai saboda kamar da sha faɗi da uban kware ake yin ado lokacin gwamnatin da ce sarkin yamma da ni aka yi a matsayin kwamishina na san abubuwan da ya mutane na san abubuwan da suka jawo ra'ayin jama'a na san taimakon da aka yi musu shiraruwan da sarkin yamma zo da su cikin yawa Allah mafi yawa duka an yi su ƙarƙashin ma'aikata ta jin daɗin jama'a da walwala wannan shiri din da ake kira ramadan package na ce da al'umma cikin watan ramadan ni na kirkiro shi lokacin sarkin yamma wannan shiri din na ba makahi tallafi da guragu ni na kirkiro wannan shiri a lokacin sarkin yamma shiri a san cewa gwamnati ta yi marainiya a wuri da marayi a waje da marayi a waje ya auri marainiya a cikin gidan gwamnati ƙarƙashin gwamnatin sarkin mu aka yi shi duka a ƙarƙashi na shirin ba ladannai da limammai kuɗi allowance a ƙarshen wata ba ƙarƙashi na aka yi shi an shi ƙarƙashin gwamnatin addini amma da ni aka ina matsayin kwamishina da ni gano akwai shirarruwa da dama waɗanda aka yi a lokacin gwamnatin sarkin yamma sai ya ɗauke su nisa cikin tubali da nake amfani da su a wajen jan ra'ayin jama'a na san cewa waɗannan bayan allah masu lalura an yi wata har wata 21 ba tare da an biya su kuɗinsu ba ni musu alƙawari cewa da da ubangiji idan aka zaɓi jama'a apc watan shidda zan fara biyan waɗannan bayan allah ba ni na cika ba allah ya cika mini daga watan shidda zuwa yanzu ba wani mai lalura da a fadin jihar sokoto da aka biya waɗannan kuɗi na dubu shidda da ɗari biyar wanda ba a biya ina son yi amfani da wannan dama in ba wani albishir wanda ma ba a san shi ba da na kume daɗi na amma na samu wuri waɗannan kuɗin daga watan goma wanda aka ba waɗannan bayan Allah dibin yanayi ake ciki na ɗaga su daga dubu shida ɗari biyar zuwa dubu goma da yadda ubangiji haka kuma su ma malamai kowane malamin zaure akan je kowace karamin hukuma a zaƙalo mutum uku uku ana ba su kuɗi dubu hamsin limamai ana ba su dubu talatin na'ibbai ana ba su dubu ishirin ladannai ana ba su dubu goma su ma shirin sai ko ƙasa ko sama shi ma na san bayan Allah suna ta zama suna ta kira wasu na Allah ya isa ne musu alƙawalin da yadda ubangiji shi ma cewa da ni zan ɗora inda ubana ya tsaya waɗannan kuɗin za su dawo allah ne ya amince min kuma ya bani dama su ma waɗannan kuɗin tuni sun dawo na ci da biyan su tun watan shidda haka kuma banda wannan akwai marayu waɗanda akwai ban tausayi irin halin da aka isko marayu marayu inda ƙarƙashin ma'aikata ta suka yi aiki watan jin daɗin jama'a nukan sa a ba su kuɗi miliyan uku da dubu ɗari bakwai amma abin ban haushi da ban tausayi lokacin da ni shiga burtu na shiga wannan gida misalin karfe biyu na rana na tarar cewa a wannan lokaci waɗannan marayun ba su ci abinci ba kuɗin da ake ba su kaso kaso na miliyan biyu da ɗari bakwai an yanke waɗannan kuɗin an yi ƙasa da su banda yankewa an yi wata shidda ba a basu su koko ba a sai suke cin abinci ba ranar na mai da kuɗin ranar na sai musu mota kyauta ƙashin kaina kayan gwamnati ba su mota da kamata ba su kuma tun sannan har bisa ga yau kuɗin na ta haya bisa kankari wannan yadda ubangiji ce kuma haka allah ya ƙudurta amma da yadda ubangiji duk wani shiri da ake lokacin gwamnatin sarki ya makamani alƙawalin zan dora inda ya tsaya da yadda ubangiji za mu ɗora kuma za mu ci gaba to za a iya cewar matsalolin tattalin arzikin da kasar najeriya ta fuskanta da rashin kuɗaɗe a jihohi sau da ɗawainiyar mulki da sauransu shi ya sanya waɗansu tsare-tsaren nan aka dakatar ba a ci gaba da yin su ba ko kuma aka rage yin su wanda ka zo kake canjawa a yanzu to allahu alam ni da abin da na sani kuɗin nan da ake bayarwa kafin in shigo su ne ake bayarwa kuɗi al'ummar jihar sokoto ne so nake amfani da su ban ci bashin kokobu ba amma mun bi dubaru mu tabbatar da cewa duk abin da an kawo al'ummar jihar sokoto an wani da shi to lokaci da za mu je mu dan huta kaɗan idan muka dawo za mu ɗora a shirin na canji daga gidan kowa inda muke tattauna da gwamnan jihar sokoto dr ahmed aliyu sokoto akan al'amuran da yake kawo canji a jihar sokoto daga tun da ya karɓa. har zuwa ga tashi da kuma irin tubalin da yake fata ya dora domin ko da ya sauka mulki al'ummar jihar sokoto sun ci moriya ta demokradiyya sai a dakace mu idan muka dawo daga hutun za mu dora daga nan. shirin canji daga gidan kwana ke zama ku daga nan gidan talabijin na farin wata da kuma gidajen radio vision fm muna tattaunawa ne da gwamnan jihar sokoto dr ahmed aliyu sokoto akan canje-canje da yake aiwatarwa domin al'ummar sokoto su sha lagwada ta demokradiyya gwamna kafin mu je hutun rabin lokaci kana faɗin abubuwan tallafi da gwamnatinka ta fara ko ta ɗora yi al'umma daga gwamnatin aliyu magatakardawa mako tsakanin gwamnatin magatakardawa mako da ta aminu tambuwal akwai ɗansu abubuwa da ba su faru ba ne ko da suka faru kake gani aka samu irin wannan giɓin wanda kai ka zo kake kamfen cewa za ka cika giɓi za ka tsora daga inda baban naka ya aje? to kamar yadda sha faɗa na samu abin da ake kira advantage na samu galiba bisa ga waɗanda muka yi takara da su saboda gwamnatin da za ta zo kayan gwamnatin aliyu magatakardawa mako da ni aka yi ta gwamnatin magatakardawa mako sarki yamma da ni aka yi ta gwamnatin wanda ya gadi kuma sarki yamma da ni aka yi ta saboda haka na shiga cikin al'ummar jihar sokoto sosai na gano me al'ummar jihar sokoto ke so me abbasu so me musu daɗi me suka rasa me za a nuna musu ana iya musu sake dawowa a bisa ga tubalin kwarai wannan ya ƙara bani dama kwarai in san an fito daga wani abu inda ake so sannan an samu wani inda an hakarkace karkacewar da an kai an yi kwaɗan a sake komawa inda an azan na farko sai na gwada mutanen kwaɗai a sake komawa amma dai kamar yadda faɗa babban sirri ga kowane irin shugaba al'umma ce na farko dai ya san al'umma ce ba ka san al'umma ka sai ka zauna tare da su sai ka bari sun kusance ka sai ka jawo su a jiki sai ka zauna tare da su ba kamar yadda ka faɗa duk abin da ke gaba garin. sakwata ce farko kafin a rantsar da ni gwamnan jihar sakwato bayan na samu galiba gwamna na hasal na ciccika na tara abubuwa da dama wani gasu ya dace ga al'ummata jinan ɗaya nake lokacin shi shigo ko da lokacin ya shigo na yi nisa ga azatubali shi sa mutane su kai mamakin cewa cikin kwana ɗari na wannan gwamnati na yi aiki ɗari da goma sha tara saboda mi saboda na rige na ƙudurta za a wannan aiki na shirar da su ina shauƙin shigowa an yi su kafin lokaci shi sannan in shigo ta yanzu babban matsalar da al'ummar sokoto ke fuskanta kamar sauran jihohi na arewacin najeriya ta yamma musamman shine matsalar tsaro duk nan abubuwa na ci gaba da ka kawo na aikace-aikace ka fara da tallafi da ake wa jama'a yau kankaran kafa wannan aikin in an ce a samar wa al'umma tsaro za su fi tsawon tsaron nan fiye da komi domin an ga galabaita shekara wa shekaru ana cikin kunci akwai wani abu da ka fara ko da ke bangaren tsaro ba wai na gwancin jiha ba ne kawai ita kaɗai amma dai a gwancin tarayya hakkin ta ne ta wasu abubuwa amma mun san jihohi ma suna ba da nasu gudunmuwa domin a kawo sauki a sokoto an yi wannan cin an fara ganin sauki to ni hankali na bai ta yi wajen mai cewa sha'anin tsaro gwamnatin tarayya ba ne sha'anin tsaro nau naka ne nata ne nasu na namu ne baki daya kowa na da rawar da yake ya takawa mahi yawan abubuwa ɗin da annan muna yi game da tsaro mahi yawa ba a hituwa ga hili a faɗe saboda matsala ta tsaro amma abin da ke iya faɗuwa zan faɗa na farko lokacin da muka shigo a gidan gwamnati a matsayin gwamnati jihar sokoto muna da kusan wuri hudu a karamin hukumar mulkin sabon birni waɗanda suna hannun 'yan ta'adda kai kama kaɗan ka shiga wurin hannunsu suke amma dai ina shaida ma yanzu in ban da wuri ɗaya wanda ruwa gulbi suka gita sai an je an zagayo a makwabtanmu na nijar ba wani wuri ɗaya wanda ba mu karɓa kuma mun kamai sai ga mutanenmu ba na biyu duk wanda kake so ka taimaki ma'aikaci shi aiki sai ka bashi kayan aiki akwai kuɗi da ake ba a allowances allowances ƙarshen kowane wata da mun ka tarar a faɗin jihar sokoto ana ba jami'an tsaro an yi wata shidda naira ɗaya ba a ba kowane irin jami'an tsaro ba domin gudanar da wannan aiki watan da na shigo ba ma ni biya ba akwai wannan kuɗin na raɓa ya su biyu na ci da biya ba wani jami'an tsaro da ya kamata a ce an ba shi wannan kuɗi da muke kira sport logistics wanda ban biyan su lokacin na shigo zuwa yanzu wani abin ban dariya an ce za a taimaka ma soja za a taimaka ma 'yan sanda da kayan da za su su yaƙi wai an sai golf ta kabu kabu ta 800 da miliyan guda golf an rubuta mata wai nigerian police ko nigerian army wannan shi tar ni ne mutum na farko a nigeria da ya sai motar da ake kira buffalo wannan ta yaƙi ta soja guda 20 kuma tuni na hannu tasu ga sojoji domin su ta shi wannan aiki da su wasu abubuwa na sirri wa'anda annan muna yi ba abin da za a faɗi ba ne amma da yadda ubangiji ba da daɗewa ba mutane za su ga alhanansu inda an ka fito yan abu ya faru shagabanni ba su zuwa tashi na farko abin da ya faru ni kaina da mai alfarma sarkin musulmi da dukkanin shugabanninmu tafi wurin nan mun girki waɗanda kamata su yi aiki yanzu magana nake maka na samu amince gwamnati tarayya har an kai barikin 'yan soja a ƙaramar hukumar mulki ta illela an girki lokacin da aka ba su aka ce za a gina musu wuri ban tsaya sai an yi gina ba wurin ɗaukar musu haya na samu su kan aiki tuni sun rige sun tare wasu abubuwa da kamata shekaran jiya an samu matsala a giyawa an ɗauki mutane amma kafin a fita da su an haɗa mana mun kira jami'an tsaro sun isa wurin wasu mutane daga dole aka basu don basu kwasuwa duka aka gudu saboda an mai da martani saɓanin inda an ka fito ka biɗi shugabanka baka same shi ba ka zo gida baka tarar da shi ba ka buga mishi waya baka same a waya ba saɓanin yanzu jami'an tsaro nan muna kula da su suna sauraron mu muna sauraren su akwai abubuwan sirrika da muka tara wa'anda annan muna amfani da su na samun rahotai daga wa'anda ake zanta tare da su da wuri guda waɗanda ba su zama wajibi a faɗe su ba saboda tsaro amma da yadda ubangiji ba da daɗewa ba abubuwan da muka ɗauka mataki a kansu za su bayyana ga al'umma su tabbatar da cewa lalle an taka rawa a sha'anin tsaro to matsalar tsaro kuma babba ita ce a daidai lokacin da kai kake kokarin da mara da jajircewa da kare al'ummaka daga matsala ta ta'addanci idan makwabtan jihohin ba su aza ne irin na kuna aiki bai ɗaya ba za a iya rika idan wuta ta yawa can gurin da waɗannan 'yan ta'addan suke suna su shigo ɓangaren sokoto wanda zai ƙara zama ƙalubale a sha'anin tsaron da kai ka jajirce wurin taimakawa jami'ai wurin yaƙar da shi ya ake akan wannan a nan ya zama wajibi yi girgiza ga gwamnatin tarayya kwana uku da suka wuce ta naɗa kwamiti mai ƙarfin gaske kwamitin nan tuni ya ta zamfara ya zauna da shugabannin zamfara ya isa katsina ya zauna da su ya zo sokoto ya zauna da su ana jiran ya gama zama da makwabtanmu na kebbi da kuma naija domin a tabbatar da cewa an yi abu bangare guda idan waɗannan mutane din za a yaƙe su baki ɗaya tabbas gwamnati tarayya ta tawo da wannan shiri kuma mun girgiza mata kuma ana kai ne a halin yanzu bayan matsalar tsaro gwamna wani abu da al'umma suke damuwa a kan shi shine maganar ilimi matsalar tsaro ta dagula tsarin ilimi daman bangaren sokoto na ɗaya da bangarorin da ke baya a sha'anin ilimi ga matsalar tsaro ta shigo ga watakila rashin kula da malamai ko makarantu ko ma iyayen da ba su sha'awar ma sanya 'ya'yansu makaranta domin su riga sun zubar da fatan alheri akan ilimi na zamani shi me ake yi domin farfado da maganar ilimin nan ta yadda sokoto za ta kama sauran bangarori na najeriya akan tabbatar da an samar da ilimi ingantacce to na farko in kana magana ilimi sai ka da siyasa daga ciki abinda an manufa na fitar da siyasa a ciki ka samu malami ƙwararre wanda yana karantar da ɗalibai kuma yana da ilimin da zai ba ɗalibi ingantaccen ilimi amma saboda matsalar siyasa kila ya bangaren siyasa da ba naka ba sai ka ɗauke shi da inda ya kamata ya karatu nan sai ka teka zuwa shi wani wuri inda ba ko ya zuwa sai ki zuwa ka yi hasara te ka yi hasara ilimin nan ka yi hasara kuma abin da za a yin koyi tare da shi ɗaya daga cikin abubuwan da ke shafi ilimi musamman a jihar sokoto kusan abu uku ne na farko mallaman kansu aka isko malami ya zo kanta suwa yake yi kila sai ka tsare shi bai san abin da Allah san filan ba idan aka lasan filin bai sani ba idan ka tsare malami ka ɗauki takardar da biyu ka bashi ka ce shiru ta santa guda na kwarai bai san shi ba to wanda bai karanta suwa ya za a shi ba da ilimi na farko sai mun yi gyara wurin malamai mun fitar da siyasa mun ɗauki ƙwararrun malamai na gaskiya waɗanda za su koyar da yara idan kuka ɗauki malami na gaskiya wanda zai koyar da yaronka to malamin nan ka inganta shi ba ka barin shi da yunwa za ka sami environment na ƙwarai za ka rinka tura shi ma akai-akai shi na ƙaro ilimi sannan za ka fara cire kashi talatin na matsalar ilimi malami ka inganta shi hanyar ya samu muhalli na kwarai ya samu abin hawa ya rinka samun ƙarar ilimi ko da shi sannan ka rinka biya ne kankari dan alasis nashi dan wani abu nashi ka tabbatar da kai to in kai wannan ka sauke kashi talatin na abin da an matsalar ilimi sai bangare na biyu atmosphere mai kyau da ake kira environment kila eh. ka zo cikin aji ka ɗauko mutum tamanin kasa cikin aji wani bisa taga wani bisa filo wani can ƙetare bai ko gani wani bai ko jan abin da aka faɗi babbar za a yi a tsaya ba a samu good learning environment ba bale a yi koyo abu kuma na uku sai ka aza komi bisa ga muhallinsa abinda aza komi bisa ga muhallinsa ka zo ka ɗauko yaro tun daga tashi na farko yaro bai samu foundation ba nazir school ɗin ba a yi ba Famar in ta ƙware ba a yi ba wani ma yaro tun daga firamare ko ko firamare fa bai saboda sauri aka ce yaro ya rubuta wayek idan ma aka cin wayek ɗin wala ban sani ba in ka kalli aka ce ya ci kare da biyu ko kare da uku kare da hudu sai abu ya lalace babu lehi yaro in zai yi shekara biyar shekara hudu wuri guda har lokacin shi sannan shi karatu na kwarai tuni kamar da ke gaya ma mun biɗi kwararri ko mun tara su wuri ɗaya ko mun ba su alhaki su zo su diba mana meye matsalar karatun ɗaliban jihar sakuton bakin foundation abinda a bakin foundation ta lokacin aka ɗauke su firamare an ɗauke su bisa ƙa'ida kwarai su da malamai za su da su akwai environment na kwarai akwai kwararrun malamai an ci siyasa a ciki wannan hanya ce kawai ake bi a tabbatar da cewa an inganta ilimi ba a faɗin jihar sokoto ba a duk wasu wurare ire-iren mu a faɗin wannan jiha to kafin mu yi sallama matsalar hanci da rashawa tana shafuwar kusan kowane bangare na aikin ko na rayuwar al'umma a gwamnatance a ma'amala da sauransu ayyukan duk da ka faɗa kayi da irin sha'awar da kake yi da alfarin cewa an samu cika buri ko alkawarin da aka yi al'umma cin hanci da rashawa zai iya takara wurin hana tabbatar da wannan burin ɗari bisa ɗari ko kuma ya kawo zagon ƙasa akan aikace-aikace na gwamnati saboda ana ganin jami'an gwamnati kamar sauran ƙasashe na najeriya cin hanci da rashawa ya yi tasiri ya taɓarɓarar da al'amura na yau da kullum ko magana ilimin nan ko magana matsalar tsaro magana cin hanci rashawa yana takara wurin rage karkashin kudurorin da gwamnati take so ta yi wa al'ummata me kake yi akan yaƙi da cin hanci rashawa a jihar sokoto gaskiya yana abubuwa da yawa waɗanda ina son in bada hankuri ba zan haɗe shi ba saboda matsayin sirri idan na faɗe su a nan to abubuwan da za a yi a kare su gaskiya za su hito amma da yadda ubangiji kamar na faɗa duk wanda ya san ba shirya yake ya taimaka ma jihar sokoto ta ci gaba ba ba shirye yake a tattalin arzikin jihar sokoto ba ba shirye yake a tsare duki al'umma jihar sokoto ba to shi san inda dare ya mai kayan shi haɗu da hushin mu ma'aikatan gwamnatin jihar sokoto suna baka haɗin kai akan waɗannan manufofin da kake aiwatarwa ganin cewa an shekara wa shekaru ana yin waɗansu abubuwa na son kai ko rashin riƙe amanar gudanar da aiki na gwamnati ban iya ganewa a halin yanzu saboda lokacin da na shigo sun san ba su tare da ni kafin in ci zaɓe suna cikin jin tsoro da shakka duk abin da aka ce su yi za su yi yanzu kuma na yi fomin ɗin cabinet kwamishinoni sun shigo an samu ɗan sauye-sauye wanda bai ta hakara karya ba sai mun ci tafiya nake ganewa a can da ba zan gane ba tunda kowa abin da yake bida ya gyara da a tafi tare da shi gaskiya ba zan gane ba amma akwai waɗanda kake kuntatawa ko kake kyama ko kake tunanin ba za ka yi aiki a gwamnatin sokoto da su bisa ga abubuwan da suka yi a baya ko irin tabar gazar da suka tafka a'a ai na gaya musu yawan mutane sun yi siyasa ne sun bi gwamnati sannan ga wata sabon gwamnati ta zo ban ce ka bi ta dole ba amma dai abin da nake so ka aje komi a yi aiki a ci gaba a inda an ka tsaya in ka je ba ka yi aiki da amadu ka wuce wannan ruwan kanka ni ba zan kore kowa ba kuma shirye nake in aiki tare da kowa domin a ci da jihar sokoto a gaba to da da wannan jabi na gwamnan jihar sokoto dr ahmed aliyu sokoto muka kawo karshen shirin canji daga gidan kowa da ya zo maku daga nan gidan talabijin da farin wata da kuma gidajen radio vision fm a madadin sa da sauran abokan aiki da suka taimaka shi ya zo gare ku umar faruk musa nake muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya sai wani shiri na gaba idan allah ya kai mu mu huta lafiya Thank you.